gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma 26 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu magana ne akan tasirin demokuraɗiyya. Shin wai mai masana suke cewa akai. kai? Mutane suna iya tsayawa takara akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacen lokacin soja. Suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so To kaji Hafiz, 'yan ƙasa kuma sun ce. Dan a yadda na taso ban da wayo ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya. su baka da damar da zaka iya fita ma ka yi yawo a gari. gashi yanzu mun samu dama da za ka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba. cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan tasirin demokuraɗiyya a Najeriya. Shi ya sa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tuntuɓi jama'a da ma masana siyasa domin jin yanayin da Najeriya ke ciki bayan shekaru ashirin akan tsarin mulki na demokuraɗiyya. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shekaru ashirin da komawa turbar demokuraɗiyya a Najeriya. Kuna ganin ƙuri'unku suna tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma Amsa? Hafiz, amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Khadija bawur El Nafati. Inda ta ce VOA Hausa eh sun yi tasiri sosai idan muka yi la'akari da ci gaba da kasar mu ta samu tun komawan tsarin mulkin na demokradiyya. To shi kuma Umar Adamu Katagun ya ce hakika an samu nasarori masu yawa tsawon shekaru ashirin da komawar Najeriya ga tafarkin demokradiyya. Sai dai gaskiya har yanzu akwai sauran rina a la'akari da yadda aka yi zaben wasu jihohin kasar tamu. To shi kuma Abdulmuɗallib Mande Magari ya ce wa ya yi. O, amsa ne ashe na haɗin gwiwa da Nasiru Shehu Yunusari, mm. inda suka ce gaskiya can a baya ba sa tasiri amma yanzu kam sun fara. to magana wato mutane sun fara ah, ganin fara gane muhimmancin zuwa jefa ƙuri'un nan yawa jefa ƙuri'un sannan kuma da tasirin yadda ake ganin canji kuma ina ganin kamar wannan zaben ne wanda masu masu jefa ƙuri'un suka fito da yawa ko kamar eh, hukuma ta eh, INEC ta ce amma kuma alƙalman da aka nuna zaben shekarar 2015 kamar an fi yawan jefa ƙuri'a wannan kuma saboda ko eh, da aka gabatar da kadiri da din wannan kara an dan sake <laughs> shi sa aka samu rage mm. to sai amsar uh, isyaku hamza gogori kano ya ce hakika za mu iya cewa suna tasiri ta wajen zaɓar waɗanda muke so To Yahaya Umar Yahaya Dugge Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Umar ya ce yau da gobe Eh tabbas mu sun yi tasiri a zaɓe na 2015 da 2019 saboda an ba mu abin da muka zaɓa. Saboda haka muna fatan hakan zai ɗore a Najeriya to Allah ya sa. To amin sai amsar a Hannatu Maman Sultan Tudun wadata ce suna amfani sosai amma yanzu sayan ƙuri'a na neman kawo cikas to kin ga wani batu da eh, yake ta ya ji hankali sosai musamman a zaben da aka yi na 2019 nan. Kwarai. Siyan ƙuri'a. To, ina fatan dai jama'a da sun san cewa dai ƙuri'ansu 'yancinsu. Ƙwarai da <laughs> gaske. Mm. To sai kuma Jibril J Boy, Malam Jibril ni ina so in san ɗayan sunan naka. Mm. Inda ya ce yau da gobe a gaskiya babu wani ci gaba da aka samu a cikin shekara ashirin na demokradiyya duba da yadda 'yan najeriya ke cikin kuncin rayuwa haka ne mutane sukan faɗi haka to amma kin san da yake muna magana ne akan irin ci gaban da aka samu ta fuskar demokradiyya to To amsa ta ƙarshe Hafiz ko zaka karanto mana na ƙarshe. To shikenan ga amsar Adamu Aliyu Tela Gurum daga jihar Plateau ya ce gaskiya ni ina yi wa wannan batu kallo da ido biyu. Na farko za mu iya cewa ƙuri'unmu sun yi tasiri a zaɓukanmu na da 2019 amma za mu iya cewa a wasu jihohin mun ga tasirinsu amma a wasu jihohin samsam ba su ga wai tasirin waɗannan ƙuri'un ba. To shi kuma ra'ayin shi kenan. Mm. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin tambayoyinmu. yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen hausa madina dauda domin jin tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau ina tare da matasa mutum uku da ke nan babban birnin tarayya Abuja da za mu tattauna da su yadda suke ganin demokradiyya a Najeriya shekaru ashirin din nan ba kakkaftawa menene ma'anan demokradiyya a gare su menene ya amfane su kuma sannan me suke hange gaba. Ina tare da matasa mutum uku. Jafar Wada mai sai da jarida. daga dafi yusuf ahmad shi ma mai sai da jarida da jamilu ahmad mai sai da katin waya dukansu a nan babban birnin tarayya abuja barin fara da kai jafar ahmad ina so na yi bayani akan abin da ake nufi demokuraɗiyya demokuraɗiyya dai ita ce kamar tun ya samu dama da zai iya yin wasu harkoki nashi ba tare da an takura mai ba ko kuma an dakatar da shi wanda a halin yanzu ga demokuraɗiyya ta sa mutum zai iya barin ƙasar shi ko kuma jihar shi ya je jihar wasu ya nemi arzikinsa ya dawo ainihin jiharsa to wannan shine abin da za mu iya cewa dimokuraɗiyya muna amfanuwa da ita mun samu ci gaba na bangaren dimokuraɗiyya za ka ga makarantu ko a ina za ka iya samun makarantu kuma ana koyarwa daidai gwargwado yadda ya kamata to bari je wajen dan uwan. yanzu ina son dan yi wani dan bayani akan abin da ake nufi demokuraɗiyya to kamar dai ba ma sai yi wani dogon jawabi ba kamar inna broda na ya faɗa dan uwana kenan duk abin da ya faɗa yana daidai da wani zan faɗa yau to kai sunana jamilu ahmed ni na fito daga sokoto state a nigeria so sana'a na ina nan a ran abuja ne ina sayar da katin waya to barin ji daga gare ka me zaka ce ka amfana da demokradiyya yanzu dai an shekara ashirin ana yin ta a najeriya gaskiya na amfana da makuraɗiya sosai don a yadda na taso ban da wayo ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya su baka da damar da zaka iya fita ma ka yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba so gaskiya mun amfana da makuraɗiya sosai ga makarantu ga sunan sun yalwanta ana koyarwa gwargwado so gaskiya na amfana da makuraɗiya yanzu kamar na abuja ba wani abin da ke zuwa ya takura ma mai bizina ɗin mu koma gida lafiya so gaskiya mun amfana da makuraɗiya yanzu ka hito kafafen yaɗa labarai ka je kana ta magana akan harkar gwamnati kana suka shugabanni don su gyara ba wani wanda zai zo ya takura ma balantana har ya je gida ya same ka kin ga ko a baya ba zai iya yiwa ka zo har kana magana akan shugabanni ba so yanzu za ka zo ka yi maganganu kamar suka dan dai a gyara din kuma suna ji amma ba wanda zai zo ya tunkare ka da wata magana su kin ga dai da makwaradiya ai a baya ne baka isa ka to ka irin wannan maganganun ba su gaskiya mun amfana da makwaradiya sosai barin zo wurin ka Jafar kai kai karatu eh ni gaskiya ina nayi karatu kuma a halin yanzu ma dai ina kan ci gaba da karatu na a nan Abuja ke nan Abuja eh ina yin part-time program a Federal College Zuba wanda a gaskiya dimokuraɗiyya ta ba mu dama da za mu nemi abincinmu kuma mu nemi wani abu da za mu iya ɗaukan nauyin karatunmu da kuma sauran tallafa 'yan uwa da abokan arziki wanda a da na kama ba a bar shi ma ya fita ya nema ita ya taimaka ba wanda yanzu kuwa kowa za ka samu cewar yana da damar da zai fita ya nema kuma ya taimaka wani ma a makarantu gashi nan kowanne ana bashi shi damar muddin ka shiga makaranta za a baka damar ka karkare karatun ka kuma a baka takardarka ka iya koma jihar ka ko kuma duk inda ma ka samu dama aka iya samun aikin yi ba tare da an takura ma ba to wannan demokuraɗiyya gaskiya yadda muka taso muka gani mun yi marhaba kuma mun ji daɗin kasancewar samar demokuraɗiyya da ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba <laughs> ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba eh. yanzu dole mai ainihin godewa akan samar da demokuraɗiyya mm. wannan ne abin da zan iya to wannan karatu da kake yin nan kai kake biya ma kanka gaskiya ni nake biya ma kaina a wannan sana'a ta na jarida a ciki nake samun abin da nake tallafawa wajen biyan kuɗin makaranta wajen duka dai abin da ya kamata duka ni nake yi kuma ni na nemi admission da kaina na je na registration da komai da komai har a kawo yanzu na 300 level wanda insha Allahu na kokarin gama shekara mai zuwa to jamilu barin ji daga gare ka kai kuma ka yi karatu kuwa a gaskiya bai makaranta ba amma har gobe ina da burin zan shiga makaranta kuma na ci gaba da inda na tsaya insha Allah yi firamare gaskiya ban yi ba a to da yanzu a shekarun ka 26 yaushe har ka je makaranta eh sosai ina da wannan burin insha Allah za ka shiga kamar yaƙi da jahilci kenan zan shiga ba ma yaƙi da jahilci ba ainihin makaranta nake so na shiga na shiga za ka iya na wani dattijo da ya je aji ɗaya yana shekaru saba'in. in Allah ya da ko ina shekara saba'in ne ko sai na shiga makaranta in dai ina raye kuma sai na karkare gwargwaron hali. to ya wannan sana'ar taka ta sai da kati take. to wannan sana'ar ta ko da ita nake taimaka ma iyali na hanna taimaka ma iyayena da sauran ma yan uwa gaba daya kuma alhamdulillah gaskiya da ita nake rike dukkan yan uwa na da suka shafe waɗanda ya cancanta in tallafa musu alhamdulillah to gaddafi kai kayi makaranta eh na yi makaranta Eh, primary ko secondary eh na gama da AJS 3 tun daga nan ne kuma Allah bai bani iko na ci gaba na karasa makaranta na ba to me yasa baka bi sawun Jafar ba ni ma dai har yanzu ina da burin in ci gaba da makaranta in Allah da in Allah ya hore mun ko yau ko gobe ko jibi duk lokacin da Allah ya kawo lokaci ina son in ci gaba da makaranta na dan ban cire abun na ba insha Allah ina son in ci gaba to menene ma'anar demokradiya a gare ka to a yanzu kai gaskiya ni ma na ji daɗin demokradiya dan iyayen iyayenmu suke bamu labarin wahalan da suka sha baya da kakanninmu da sauransu da wani muka taso muka same suke ba wahala ba za ka samu wani a wancan lokacin mulkin na da ba za ka kafin zuwan demokuraɗiyya ba za ka samu lokacin da za ka fita ka je ka nema halak naka ba ko ya ka fita ba ma za ka samu damar da za ka yi wani magana wanne za ka faɗi yancin kanka ba gaskiya amma yanzu zuwan demokuraɗiyya mun ji daɗi mutum yana faɗan abin da ya ga dama akan shugabanni da ma sauran ba shugabanni ba zai faɗi abin da yake ransa kuma ba abin da za a fito masa gaskiya. barin ji daga gare ka jafar ya kake ganin kamun luddayin shugabanninmu a wannan ƙasa yanzu wayanda za a ce su ne ya kamata masu ɗaukan nauyin al'umma gaskiya shugabanninmu suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa ƙasa ta zauna lafiya kuma kowanne ɗan ƙasa yana na'am ko kuma yana jin daɗin yadda mulkin ƙasa yake tafiya shigo wannan gwamnati a zahiran can gaskiya ko da ake faɗin cewar akwai wahala akwai wane ne mun sani cewa in dai kana motsawa kana da ɗan abun yi to sai dai abin da ya kasance son zuciya ya sa kai suka a kan shugabanninmu amma shugabanninmu gabai ɗaya na ɗaya ba a takura ma ba duk inda kake ba a takura ma da neman kuɗinka ba ko me kake an ban masu yankan farce masu yawo sun yi yankan farcensu kuma da shi suke tallafa 'yan uwa da abokan arziki to wanda idan shugabannin nan misali babu adalci a zukatansu za su iya dakatar da duk wannan yawace yawace saboda su ne da ƙasa ƙasa su ce to amma me sun sani cewa akwai talakawansu a baya ba yadda za a yi gwamnati ta ce kowa ɗan ƙasa ita za ta ɗau nauyin ko ta ce dole sai na ciyar da shi a'a amma ta baka dama ka je in ma me za ka yi ka yi ka dai tsira da mutuncinka to ni shine nake ganin cewa wannan ƙasa shugabannin gaskiya suna kan ƙoƙari na kan cewa su ga sun saita kasa ƙasar mu ta najeriya ita ma ta zamo wata ƙasa a cikin kasashe masu ci gaba da ganin cewar bata kasance koma baya wajen ci gaba na al'ummarta da kuma tattalin arzikin ta ba abinda take ƙoƙari kenan jamilu ka yadda da abin da jafar ya faɗa a game da adalcin shugabanni eh gaskiya ba za a ce an taru gaba ɗaya an zama ɗaya ba hmm. wasansu daga cikinsu suna iya bakin ƙoƙarinsu amma wasunsu kuma daga su sai iyalinsu kawai suka sani su hayo waje dai abinda da za mu faɗa su ƙara dantse su haɗa kansu ta wajen a samar da zaman lafiya kamar in an duba zuwan wannan gwamnatin a gaskiya an samu sauƙi amma ta wani ɓangaren kamar aka duba mm, arewa maso gabas so kin ga an samu sauƙi kamar yanzu a koma wannan sashi na zamfara zuwa sokoto kaduna da sauransu su abubuwan sai ya zo ya tashi su in an duba dai har waje dai da saura su abin da muke addu'a gare su shine su kara daga dantse kamar yanzu gwamnan zamfara da ya zo sabo gaskiya yana iya kokarin bakin kokarinsa su abin da muke ta mai addu'a shine allah ya taimake shi dai ya dora a kan inda tsaya gaskiya a ci gaba da kokari kamar mu yanzu kamar bangaren mu na sokoto gaskiya abubuwan suna zo mana sosai su abin da muke ta addu'a dai shine su haɗa kai su riga dantse da shi shugaban ƙasa ya tallafa ta wajen harkar sojoji mun muna da buƙatar gaskiya abin yana zuwa gare mu sosai wato akwai ci gaba kenan akwai ci gaba sosai gaskiya musamman ma zuwan wannan sabon gwamnan na zamfara gaskiya an samu ci gaba sosai gaskiya muna mashi addu'a to um, gaddafi me zaka ce ne ci gaba da zaka ce ya kamata a samu ko kuma an samu a ƙasa a ganin ka ci gaba da aka samu a ƙasa gaskiya an samu ci gaba kala-kala musamman ma ta bangaren tsaro gaskiya an samu ci gaba daban-daban ba ma ta bangaren tsaro kaɗai ba ta bangaren sauran harkoki ma dai na rayuwa gaba ɗaya an samu tsaro da wani kashe-kashe da satan shanu da waye da waye da an samu tsaro gaskiya a ƙasar nan saboda sojoji suna tabukawa bakin iya kokarin su gaskiya ana yaƙi da 'yan ta'adda sosai ana kama su ana kashe su dai ana dai yi musu hukunci wanda ya dace da su ana musu gaba ɗaya an samu ci gaba ta bangaren tsaro sosai gaskiya To kana ganin shugabanni in aka ce a kwatanta shugabanni masu adalci irin shugabannin Najeriya zaka ce suna da adalci? eh gaskiya kamar ina wannan ya jawabi ba duka ne aka taru aka zama ɗaya ba akwai masu adalcin daga cikin su gaskiya wasu kuma ba su da adalci daga su sai dangin su suka sani wasu ma ba ma su san da dangin nasu ba sun ture su gefe ɗaya daga su sai iyalin su kawai suka sani sai iyalin sun ɗauki ƴaƴan su can sun kai wasu ƙasashe daban suna karatu suna jin daɗin su su kuma suna gida tare da family nasu iyalin su suna jin daɗi sun bar talakawa suna cikin wani halin haula'i shine kawai magana na to Jafar don zo gare ka in misali aka ce kamar yadda kuke cewa akwai alamun adalci ga shugabanni to wani zai yi mamakin me zai sa wani ma ya bar jihar sai zo wata jiha neman abinci gaskiya ne kamar yadda ya kasance iya adalcin da shugabanni za su yi tunda dai ƙasa ta baka dama tsarin mulki na ƙasa ya baka dama ka bar ƙasarka ko kuma ka bar sitar naka ka jihar ka ka je wani wajen ka nema to komai adalcin shugabanni a ƙasarka kana da yancin da zaka ga eh ba za ka zauna a ƙasan nan ba saboda duk ya kasance dan Najeriya ne mutumin Kano zai iya firaudin da Lagos gidan shi ne zai iya barin Kano ya je Lagos tunda dai dimokuraɗiyya muke to ba rashin adalcin shugabanni ba ne zai sa mutum ya bar sitar nashi ya je wani wani waje neman arzikin shi neman kuɗin shi ni na ganin wannan dama ce da aka bayar ka bar ƙasar ka ka je wani wajen ka ga inda ya dace ka yi a can kai da can shi ma wani kasar ka kuma yake son je wanda ba wai adalci ne babu a can kasar shi ba kawai dama ce da aka ba kowa kai yawo duk inda ike eh, duk a inda kake a Najeriya kake ko ina gida ne a tare da kai to shi sa ni nake ganin shugabanninmu kamar a baya da aka fara cece ku can ko raba ƙasa da shauransu wasu daga cikinsu sun tashi tsaye akan cewa ba a yarda a raba ƙasa ba sakamakon sun riga sun sani cewa ƙasa ɗaya ce To yanzu sai tattaunawarta da barista mai nasara kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da mai yin fashin baki Dr. Abubakar Umar Kari malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewa dan Adam ga yadda tattaunawar su ta kasance. Rana 29 ga watan Mayu na wannan shekara ne mulkin demokradiyya a Najeriya ta cika shekaru ashirin daidai. Masu nazari a al'amuran yau da kullum suna cewa demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane kuma daga mutane. A yau ina tare da ƙwararru guda biyu. Akwai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Ƙwararre ne shi a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, waɗanda aka fi sani da constitutional lawyers, da masanin kimiyyar siyasa. kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari. Da farko bari in fara da kai Dr. Kari. Me za ka ce shi ne nasara yanzu ne a shekaru ashirin na demokradiyya a Najeriya nan? Ni zan ɗan bambanta daga sauran masu tunanin cewa wa idan an ce nasarar shi shine roman demokuraɗiyya wato irin ayyukan da gwamnati ko kuma ta kasa yi na biya bukatun al'umma mu a kimiyyance a siyasa mun yi kinin cewa demokradiyya an gina ta ne akan manya-manyan ginshikai guda hudu na farko akwai 'yanci akwai zaɓe akwai bin tsarin doka da kuma zaɓe to duka ɗaya bayan ɗaya an samu manya-manyan nasarori a duka waɗannan fannoni alal misali ita demokradiyya tana tafiya ne da zaɓe wato a ba wa 'yan ƙasa zaɓin zaɓen makansa abin da suke so musamman ma zaɓa wa kansu irin tsari na gwamnati da suke so da shugabanni da suke so da manufofin gwamnati da suke so to a cikin shekaru ashirin din nan an yi zaɓe ɗaya bayan ɗaya har guda shida kuma an sakarwa 'yan najeriya mara su zaɓi irin mutanen da suke so sa'an nan a matakai daban-daban na gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi a ƙananan hukumomi an yi zaɓuɓɓuka an samu nasara a wasu lokutan an kayar da gwamnatoci an kayar da gwamnoni an kayar da sanatoci to saboda haka idan aka kwatanta a mizani sai a ga cewa an samu gagarumin nasara ta wannan fanni na zaɓi yawwa idan kuma aka yi maganar 'yancin taka wanda shine ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan demokuraɗiyya a nan ɗin ma an samu nasara tunda yanzu 'yan najeriya an saka musu mara su taka rawa cikin harkokin siyasar najeriya su kafa jam'iyyu muna da jam'iyyu har kusan 90 ah, eh, fiye ma da haka sa'an nan mutane suna iya tsayawa takara akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacen lokacin soja suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so sa'an nan akwai abubuwa da dama da za a ba da misali duka waɗanda suke nuna cewa eh da gaske 'yan najeriya suna da 'yancin su taka sa'an nan kuma idan aka yi maganar bin tsarin doka daga 1999 zuwa yanzu najeriya tana amfani da tsarin mulki tsarin mulkin nan shi ya fayyace ayyuka a matakai daban-daban na gwamnati da kuma jami'an gwamnati da kuma shari'a sa'an nan kuma shi kanci tsarin mulkin an tsara shi ta yadda daga lokaci zuwa lokaci idan akwai dama za a riƙe masa gyara ana masu kwaskwalima kuma hakan yana faruwa to saboda haka idan dai muka yi amfani muka duba batun a kimiyyance sai muka cewa an samu manyan nasarori ba wa ina nufin cewa ba a samu matsaloli ba a'a an samu matsaloli da dama kusan ma za a iya cewa 'yan najeriya sun yi fatan cewa za mu wuce matakin da muke fiye da na yanzu to amma kuma idan an sa a faifai gaskiya akwai nasarori da aka samu to bari zo wajen barista mai nasara kogo ibrahim shin demokradiyyar najeriya tana bin tsari yadda ya dace na farko wato duk tafiya wadda take tun farko an daɗe ana kwangagukon baya aka samu ta miƙe to na farko sai a yi nuna murna akan wannan mikewa idan kin tuna jamhuriya ta farko duka-duka shekara shida ta yi da wata uku aka kabar da ita daga nan aka samu shekara sha uku kamin aka zo jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu dinnan kuma duka shekara hudu ne ta yi da wata uku ita ma aka bara da ita jamhuriya ta uku shine aka yi ta a yi gaba a yi baya a yi gaba a yi baya har zaɓuɓɓuka aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama na shugaban ƙasa kawai ya rage aka dakila zaɓen jamhuriya ba ta tabbata ba sai dai a rubuce kawai a ce an yi jamhuriya ta uku to aka zo shi ma aka samu kusan shekara sha biyar sannan aka zo jamhuriya ta hudu to a ta hudun nan muka samu shekara ashirin to kin ga dadewar da aka yi na shekara ashirin din shi kan shi na daya ci gaba ne da aka samu na biyu kuma sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya shine bayani na tsarin mulkin najeriya cewa demokradiyya ita ce ƙashin bayan ci gaban al'umma ita ce tsarin gwamnatin da zamu to wannan ya yi daidai da tsarin da manyan kasashen duniya duka suke bi don da yawa suna bin tsari ne na demokradiyya to shigan mu cikin mun yadda muna demokradiyya har mun da goma shekarun nan ya sa muka samu abubuwan ci gaba da dama na ɗaya dai kamin demokradiyyar nan shugabanninmu duk manyan manyan shugabanninmu ba ma a barin su su ziyarci manyan manyan ƙasashen duniya saboda mun zama wata ƙasa ce da ake kyama to saboda haka aka cire wannan hijabi na kyama manyan shugabanninmu suna zuwa kasashe daban-daban har ya kai ga lokacin shugaba olusegun obasanjo har aka ce an yafe mana ma duk bashin da ake bin mu to kin ga wannan ci gaban to bayan nan kuma an zo an samu wani ci gaba wanda yake gagarumi idan kika dauka daga cikin shekara ashirin din an samu halastattun zababbin shugabanni waɗanda talaka shi ya je jiho kuri'a ya zaɓe su zaɓin talaka ne zaɓin mafi rinjayen 'yan najeriya ne an samu shugabanni kusan guda biyar an samu gwamnoni kusan mutum 150 an samu 'yan majalisa a tarihin najeriya kusan dubbai an samu 'yan majalisa jiha dubbai an samu kwamishinoni dubban mutane an samu ministoci ɗaruruwan mutane to kin ga ko a nan wurin ya kasance talakawa ko kuma masu farar hula su ne waɗanda suke a ragama shugabancin ƙasar nan sannan bayan nan kuma an samu haɗin kai da ƙasashen duniya ta yadda yake duka shugabannin da suka hau an buɗe musu ƙohohin ƙasashen duniya sun tafi sun kai ziyara wurare daban-daban daban-daban an sassanya hannu ta yadda yake kamin a kai fara demokradiyyar nan yadda daraja kuɗinmu ya lalace yanzu an samu saiko kuɗinmu ya samu karin daraja an samu karfi na kayayen da ake siye daga najeriya waɗanda muke fidawa domin mu samu kuɗin shiga bayan nan kuma an samu ci gaba sosai sosai ta gine-ginen jami'o'i da aka yi da dama da gine-gine da aka yi na filayen jiragen sama da gine-gine da aka yi na hanyoyin jiragen ƙasa da gine-gine da aka yi na tushoshin jiragen ruwa da ƙarin ƙarfin wutar lantarki da aka samu da ƙarin tsarin tattalin arziki ta yadda yake abubuwa da yawa da da ba mu iya ma ko fita da su mu kwabtan kasashen mu yanzu kasashen duniya na jinjirin danjiran jiran abubuwan da za mu fita daga najeriya domin su siya kin ga arziki ya kara inganta an samu yalwata abubuwa kuma komi ko ba komi ba ma yancin dan adam na ka fito ka faɗi ka abin nan domin kamin demokradiyyar nan idan kika tuna a baya da yawa mutane sun tafi gudun hijira saboda duk idan ka fito ka faɗi wani abu wanda zai soki gwamnati kama ka za yi musamman yan kungiyar fafutukai yancin demokradiyya nan da ake kira na deko lokacin kusan duk yawan su sun fita sun gudu waje to saboda haka demokradiyya ta kawo mana ci gaba sosai sosai ta kawo yawan banzuwa arziki na mutane daban-daban da suke rike da mukamai mukamai daban-daban sannan kuma ta sanya kasashen duniya sun rungume mu a matsayin shakikin dan uwa maimakon abin kyama da da ake ce gudunmu. To duk kun yi bayanai na ba kowane al'umma zaɓi da 'yanci shine ginshikin abin da ɗaya ya kunsa. Dokta Abubakar Kari baka ganin yanci da ake da shi a harkar demokradiyya ce ta kawo mu cikin waɗansu halayen kalubale da muke fuskanta a yanzu? Eto, eh <laughs> shi ta tafarkin demokradiyya daman dole za a samun tuntuɓe ana samun miskiloli musamman ma a mu ƙasashe masu tasowa wanda dimokuraɗiyyar sannan a hankali ce za ta kafu wato ita dimokuraɗiyyar kanta wata al'ada ce tana bin jiki ne tana bin jini ne sannan a hankali take wanzuwa ta shiga cikin tunanin al'umma sa'an nan su rika nuna ta a fili bisa abubuwan da suke yi to saboda haka idan an sami miskiloli ba wani abu mamaki har inda ma demokuraɗiyya ta kafu ta kwari akan samu matsaloli daga lokaci zuwa lokaci kuma daman halayyar dan adam ne wani lokaci sai amfani da 'yancin da yake da shi ya matsa wani ko ya ci mutunci wani ko kuma ya shiga hurumin wani to amma duk da haka ni ina ganin cewa alkairin da demokuraɗiyya ta kawo game da 'yanci a zahiri yake kuma ya ninnin karshen alkhairinsa. To barin dawo ga barista yanzu kaga <laughs> an yi shekara hudu na mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu ne ya shiga zan ce zamani na mulkinsa na biyu. Alal misali yanzu in wani abu ya sa muka ce bari mu shiga zuciyan yanzu shugaba Buhari. Kana ganin me za ka ce yake yawo a doron zuciyansa yanzu a yadda zai iya bi ya shawo kan kalubalen da muke da su kama daga tsaro da tattalin arzikin ƙasa. To Hafiz ina ga tambayan da ya da za mu masu sauraron mu kenan wani sati in Allah ya yadda. <laughs> To na ga kama kina da rabo wasu sakonni a hannun ki. Eh kaga akwai na sako na Shehu Adamu mm. Rijau inda ya ce amsar wannan tambaya kai tsaye shine e kuma a'a domin dai mun ga tsarin ƙuri'un talakawa a wasu jihohi inda aka kayar da jam'iyya mai mulki a yayin da kuma a wasu jihohin an yi amfani da karfin mulki wajen hana ƙuri'un talakawan yin tasiri ina ga dai magana inconclusive <laughs> ya ke san da yawa mutane da yawa sun ce ba su gane wannan inconclusive din ba to masu sauraro insha Allah sai mun da muku wani sati a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa muke sallama da ku